zuwa ta karewa sai ta addu'a saba'in da uku ƙaulu inda salati alaiha سبحان من قهر عبده بالم... عباده بالموت وسبحان الحي الذي لا يموت akwai masu karanta wannan addu'a a lokacin da za a magawa sallah wato wannan addu'a suke karantawa sarki ya tabbata ga Allah wanda ya rinjayi bayinsa da mutuwa sarki ya tabbata ga Allah rayayye wanda bai mutuwa akwai masu karanta wannan addu'a wannan addu'a da tana da kyau a yi ta da sallallahu alaihi wasallam ya riga mu yayi da an kawo cikin addu'o'in da za a yi masallan gawa to amma babu ba tabbata ba wani littafi da aka ga cewa ana wannan mutane kawai suke garkire abun su suna yi to wannan bai tabbata ba karanta wannan addu'a a sallah addu'o'in da ake karantawa a sallah mu ce su a baya har mun rubuta wasu an nan ba mutane wannan su ne wanda suka tabbata da nau'i daban-daban daban bidiya ta saba'in da hudu naz'un na alaini inda salati alaiha ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما كوي mawadan da suke da wani itikadi in za a yi sallan gawa ko da a fili ne ko da ina ne sai a shirya takalma sai a aje a to bid'a ne bai tabbata ba shi da takalma shi kansa in za a yi sallah bai tabbata ba to idan ba a cikin masallaci ba a waje ne to kai sallah akan takalmanka ya halatta to wasu sai su cire daga nan sai su tsaya akan takalman da yawa ana yin wannan ko to wannan bid'a ne ba a yin haka bai tabbata ba muddin ba ba najasa a wannan takalma in ana najasa akwai najasa sai a shire su sai a nisantar da su da inda za a yi sallah in ba najasa a yi sallah akan takalma shikenan ta saba'in da biyar wukufu imami inda wasaɗin rajuli wa sadril mar'a tsayuwan liman a tsakiyar namiji kuma ta ƙirjin mace fidiya ne wannan abin da ya faru mafiya wannan a mazhabar mutum malikiya yake faruwa saboda littafin malikiya kamar yadda muka sani akwai daga cikin usul na malikiya akwai abin da ake kira saddu zara'i wato toshe kafa ta kaiwa ga wani ga wata badna to a wannan ne imam maliki sai suka akasin yadda hadisi ya tabbata suka ce idan za a yi sallah idan namiji ne to sai a tsaya a tsakiyarsa idan mace ce sai a koma ga wajen sai a yi sallah wanda ba haka ba ne mace ce ake tsayawa a tsakiyanta namiji ne ake komawa ta wajen kirjinsa ta kansa ake masa sallah to yin haka din kamar yadda malam nasiruddin albani ya faɗa Bidi'a ne domin muka man ba mu manta ba a farkon ƙa'idojin da ya ba mu na bid'a shine hadisi ya tabbatar da wani abu mutum ya yi saɓanin wannan abun shi ake kira mai bidiya daga nan ne ake samu bidiya muka duba ka'idojin da ya shimfiɗa kafin mu fara wannan babi ya faɗi inda ake gane bidiya addini ya tabbatar da abu kuma a yi saɓanin wannan abin da addini ya tabbatar to su malikiya suke wannan abun allahu alamu da abin suka dogara da shi watakila zai yi daga cikin riwaya ne aka samu saɓani ko kuma aka samu akasin ji a riwayan da aka samu daga maliku cewa a tsaya a tsakiyar namiji a tsakiyar mace ta ƙirjin namiji wasu sai su ka canza suka sai a tsakiyar namiji ta ƙirjin mace zai yiwuwa haka aka samu amma in ha imali ya so hadisin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ga inda ya tsaya ba zai canza wannan abun ba to wannan shine yasa su wasu a malikiyan mu ne ake amfani da wannan suka ce idan eh, namiji ne su wasu sai suka kawo illa abin da sa maliku ya yaka ce saboda mace bai kamata namiji ya tsaya a tsakiyanta daidai nan dinta ba saboda zai iya sha'awa wasu a inda suka illanta abin kenan suka ce to sai koma ta kirjinta ta kai min namiji kuma sai ya tsaya a tsakiya wanda sabanin hakan ne ko ne wanda ya tabbata to tsayawa a inda wasaɗin rajuli a tsakiyar namiji wa sadaril mar'a bidi'a ne kamar yadda mai littafi unzur idan mutu yana so ƙarin bayani ya koma matsala ta saba'in da uku ya yi bayani a baya mun wuce wannan page ko a wannan ɗari da talatin da takwas na'am ɗaya eh, ga shi nan waya kifu al’imamu wara a ra’asin rajuli wa wasaɗin mar’a wa hadisa ne mutum zai tsaya ne a kan daidai mijin na kan namiji ta wajen kansa mace kuma wasaɗin mar’a tsakiyanta to kuma sai suka akkasa abin to aka sabun bidi'a ne tunda ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi duk abin da zai zai ce sallo kamar muni usalli ku yi sallah kuka gani ina sallah har sallan jana'iza sallan gawa ya cika duk abin da kaga annabi yayi to shine addini shi ake yi duk wani tunanin mutum sabani wannan to shine bidi'a na'am na saba'in da shida qira'atu du'a al-istiftah karatun addu'an istifta yin istiftahi a sallan gawa bidiya ne bi ma'ana bai tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya istifta a sallan gawa ba da ya zo kawai zai fara karatun fatiha zai faɗi a'udhu billahi bismillah daga nan fara karatun fatiha shikenan ba du'a istifta da ake yi mu yi bayani a baya a can cima ma matsala ta saba'in da bakwai shafi na ɗari da goma sha tara bidiya ta saba'in da bakwai an ragabatu an ƙira'atil fatihati wa suratin ma'aha in karatun fatiha da kuma sura tare da fatiha ita kanta Bidiya ne don annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha kuma ya tsora sura bayan fatiha kafin a yi mamaci addu'a shi yasa wata rana abdullahi bin abbas da ya ga mutane sun manta da wannan sunna da yi sallan gawa ya zama liman sai ya a bayyane ya karanta fatiha ya karanta sura da ya gama wani daga cikin tabi'ai sai ya bi shi ya ya Abdullah bin Abbas na ka kai karatu a bayyane wanda ba mu taba ji ba kuma da sura da Fatiha Fatiha da sura su ce na yi ne don in nuna muku sunna ne wanda mutane suka bari to kenan ya tabbata daga annabi sallallahu ana karanta Fatiha ana karanta sura amma a malikiya in kaga ga littattafan malikiya a sallan gawa za ka gaba ɗaya ba kawo maganan fatiha ba sai ce kawai al-sana'u ala yabo ga Allah sannan salati akan annabi sannan addu'a lil mayyit yi mamaci addu'a su abin da yasa suka yi haka kamar yadda na faɗa saddu a din da maliku suke tunda an ce ba a so a karanta alqur'ani a makabarta da suka ce to ai tun da gawa ne ake taruwa gawa ɗaya biyu suke taruwa su zama makabarta to bai kamata ma a karanta qur'ani a lokacin sallan gawa ba su abinda suka kalla kenan to sai suka ce makaruhi ne to sai suka ce ga abin da za sai su kawo addu'o'i da ake yabon Allah salatin annabi daga nan sai a addu'a ba a karanta fatiha amma kuma ya tabbata annabi ya karanta to in karatun bidi'a ne an gane abin kenan ana karanta fatiha sannan in an so a ɗora sura daga nan sai a mamaci addu'a ba ya tabbata ta hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta fatiha sai bidiya ta 78 ar a an taslimi fiha yin sallama a sallan gawa wannan itiqadin shi'a imamiyya ne su suke yi wannan su ba sa sallama idan sallan gawa aka yi shi'a imamiyya ko a ashariya ko ja'fariya shi'an iran kenan su ne yanzu mafi yawa yan najeriya suke bi don shi'a suna da yawa aƙidunsu daban-daban mazhabobinsu daban-daban amma wanda suka fi yawa a yanzu a duniya su ne imamiyya abinda ya sa imamiyya an karanta malam ya yi mana bayani me yasa ake kiransu imamiyya su ne suke da itikadi cewa akwai imam shugabanni goma sha biyu farawa daga aliyu garewa da mahadi su sune ya kamata su jagoranci duniya in ba su ba duk wani abin da mutum zai yi babu ma abin addini su a yanzu a shi'a tun da mahadin bai fito ba sallan nan da muke yi azumi da muke yi hajjin da muke yi duk babu tun da babu imam babu jagora shi yasa suke za ga in suna addu'a sai shi ajjalallahu farajana Allah ya gaggauto fiddo da shi domin a yi ibada wanda za ta karbu kenan Allah ya bar mutane shekaru dubu yanzu ba ba addini ba komai kaga wannan itikadi babu kenan ai ko annabi bai yi amfani ba annabi da aka ce khataman nabi khatamun nabiyina bai zama abun nan ba kenan ana jiran mahadi ya shiga wani wuri da ake kira sirdab ana nan akwai matsara suna nan suna jira ya fito ya zo ya yaƙi duniya su samu jagoranci su yi ibadarsu. hajjin nan da ake da juma'a da suke zuwa duka suna yi ne siyasatan kamar yadda mufti nasu na yanzu ya faɗa da aka tambaye shi a wani littafi da ake kira ajwibatul istifta wato tambayoyin da ake masa yana ba da amsa kan abin da ya shafi addini to hajjin nan da muke zuwa da juma'a da muke yanzu me amfani shi ana yi ne don siyasa mutum yana da zabi ko ya yi ko da kada ya me dalili saboda babu imam jagora to duk wata ibada babu ita yanzu a wurinsu. don in ba su yi ba za a kira su kafirai ba musulmai ba to shi yasa har qur'anin da muke karantawa su ba su yadda da shi ba nasu yana tare da mahadi wanda za a yi hukunci da shi ya ninka namu so uku babu harafi daya na wanda muke karantawa me yasa suke karanta wannan suna karanta shi siyasar in kaga za ka ga duk wannan shi amma bai damuwa da karatun alqur'ani ka bashi waka ya fi ka bashi alkur'ani za ga awaƙe ne suka ƙure da sauran abubuwa daban-daban in ka bi tarihin su ka ga haka ba sa karanta alkur'ani sosai na'am to wasu suke da wannan itikadi na rashin sallama a gawa shi yasa gashi nan mai littafi ya kawo ce wannan min mufradatil imamiyya an sa'iril muslimina su ne wannan na saba'in da tara ƙaunul ba'adi a ƙibar salati alaiha bisautin sautin murtafin ma ta shaɗu na fihi faya ƙunul faduru na ka ka na minas salihina bayan an gama sallah sai wani ya tashi sai ya ɗaga murya ce me za ku faɗa game da wani mai kuke shaida a kansa su ce ya kasance cikin mutanen kirki waɗanda suke wuri sai su dinga bada amsa da haka shikenan so su suna gani wannan Allah zai karba ya shi saboda dalilin su abinda suke dauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka wuce da gawa mutane suka yabi wannan gawan da alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce wajabat aka sake wucewa da wata annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka yabe ta da sharri annabi sai ce wajaba da aka tambayi sai ce ai ku ne shaidun Allah a bayan kasa. su suka shaida ko da sai dan zur ne aka yi akan mutum ba haka ba su suka dauka zai amfane shi ai mutane suna ba da shaida ne abinda suka sani akan mutum ba wai ƙarya ake kirkirawa ba wannan sahabban da suke abinda suka sani a zahiri na waɗannan mutane ko aka ba da shaida amma aka sun sabanin alhairi aka faɗi alhairi ya zama shaidan zur kenan to kuma Allah bai ba da wannan yake magana ba an gane su sosai suka ce sai a faɗi wannan sai wani sai da sauti ya yi ta tambayan mutane suna faɗin wa'annan kalmomi duka wannan bai tabbata ba bidi'a ne ba a yin wannan bai amfanan mamaci wannan su ne kaga a sallah ba su da yawa sosai na bidiyoyin da ake yi a sallah kuma mu a nan guda ɗaya kawai muka samu wanda ake yi ko biyu biyu karatun fatiha da kuma tsayawa cire takalma da tsayawa a kansu kawai waɗannan su ne wanda mutanenmu suka sani wasu aka yi a wasu wurare kamar misali za ga wasu ba sa karanta fatiha a sallan gawa to idan ya ɗauke shi akan ba a yi ne to shi ne wanda ya fi muni tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi umurni a yi sabbai su yi to amma in yana yi ne don kawai shi wata rana yayi wata rana to wannan an sai da sauki bid'an nashi da sauki na'am fatiha da sura a ah, wasu ba sa karanta fatiha ai eh fatihan da kake sani ana karanta karantawa da yawa wasu ba sa karanta ta in ka duba zubin littattafan mu na mafi ai su kawo fatiha ba to duk wanda suke cewa malikiya zalla kawai tsantsa to su ba sa karanta fatiha a sallan gawa eh akwai masu malikiya zalla wanda suke sallah haka da suke sallama daya ka gane to irin su ba sa karanta fatiha a sallan gawa kawai yabo ga Allah suke yi daga nan su yi salatin annabi sai su yi ma gawa addu'a abinda suke yi kenan na'am to kaga irin wannan su zama bid'a kenan sun dauki fatiha ba a karanta ta bayan annabi ya karanta na'am sai addafnu wa tawabi'uhu binnewa da abubuwan da ke biyo bayan binnewa bidiyoyin da ake yi a lokacin da za a binne mamaci ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر أكوي وأن سكي دوانا إذن أكزو زاء كي جنائزة سأينكا واتو جاموس ثانية كي ننزاء شكو بوكو لوكو ثانية من إبا qabla dafniha kafin a ne wa tafriqil lahmi a raba naman alaman hadara ga duk wanda ya halarci wannan wurin sai a bashi naman wannan san da aka yanka kafin binnewa ake yankawa bayan an dawo daga binnewa an gama sai a je a rarraba mutanen da suka je wuri akwai masu yin haka sadaka da nama bayan binne mamaci ga duk waɗanda suka je wannan wuri akwai masu yin wannan bidiyoyi ne ba su tabbata ba na tamanin da ɗaya wada udami zabihati allati zubihat inda khurujil janaza min dari fi qabaril mayyiti wannan abun da aka yanka din sai a ɗauko jinin sai a zo a dinga shafawa a gabari shi ma ne bai tabbata ba kai masu yin haka musulmai to ba a yin wannan bid'a ne الذكر حول سرير الميت قبل دفنه أكوي واتين ذكري a lokacin da makara inda aka sa mamacin kafin abin ne zikiri musamman akwai littattafai da aka yi rubutawa cewa zikirin da ake yi kafin binne mamaci lokacin da aka kai shi magabarta ba wani zikiri da ake yi sai ga lokacin da za a sa shi kawai mu yi abin da ake faɗa bismillahi ala wa ala millati rasulillah ko wannan shine wanda ake yi sai al'adhanu inda idkhalil mayyit fi qabrihi akwai masu kiran sallah a lokacin da za a ci shigar da mamaci kabari bidiyoyi daban-daban kullum girgire su ake yi to sai su tsaya sai wani ya kira sallah daga nan sai a sashi akwai wannan yana cikin littafin da ake kira hashiyatu ibn abidi na littafin malikiya a juzu'i na ɗaya shafi na 837 ya kawo wannan magana na an fara yi ko? Allah to har an fara yi a najeriya wani ya je ya ɗauko daga wata ƙasa kenan na ana yi to ba a yi ba tabbata ba to kaga abdullahi ce ana yi ya fi gaba gani <laughs> da ake yi to wannan bidi'a ne Kasu bidiyoyi kaɗan kadan suke yaduwa wani kawai da ya je wata kasa ya ga ya rika gawa ko wani nashi ya rasu an kai shi ya ga wani abu ya dawo sai ka ga ya dawo da shi shi ma ana yi duk abubuwan karanta alkur'ani rike tasba a ita tasbihi a gidan mamaci da sauran abubuwa ai daga gasace waje aka dauko su da ba a yi su a Najeriya shekarun baya da suka wuce yanzu ne za ga duk gidan da aka rasu kana zuwa ranar rasuwa washe gari za ga mutane maza da mata kowa da tasbaha duka wannan abubuwan da ba mu san su ba a kewaye mu ce a ce a sauke mai alkur'ani duk wannan da ba a san shi ba to da hankali a hankali abubuwa suke yaduwa kuma bid'a dadin yaduwa take yi sauri yaduwa take yi na tamanin da hudu inzalul mayyiti fil qabri min qibali ra'sil qabri wato sashi a kabari ta bangaren kai mun ji za a sa mamace a baya can ta bangaren kafa ake farawa ta bangaren kafa ake fara zuwa ajewa sai ana aje shi a haka haka a hankali har a gama gaba daya ba ta kai ake fara to farawa ta kai sabani sunna kuma sabani sunna ita ce bidiya na'am جعل شيء من تراب الحسين عليه السلام مع الميت عند انزاله في القبر لانها امان من كل خوف wannan daga ji an san daga inda aka dauko wannan akwai da duk inda wuri ke tafiya akwai kasa na Karbala kasan Husaini wanda su a wurin su duk wata kasa in ba wannan ba ba ta sarki yasa a sujjada ne a komi in ka je masallacin shi ga wanda ya taba zuwa Iran ko wata kasa inda suka yi yawa za ga duk kowa a gabansa a sallah in kana da wani tasha almanar ba almanar ba al'anwar suna nuno su wallahi in ka ga sallah ko ta sallah da ka nuna kwanaki da azumin nan wanda aka yi a indonesia da aka ce ayi raka'a ishirin da uku ne ko da hudu ne da uku aminti bakwai aminti bakwai to in kaga sallan ba bambanci da wancan sallan wallahi live za ka ga nuno sallah sai ga ana riga liman kafin liman ya ce zami Allah an kai wasu sun kai suna jiran sa kawai ya zo <laughs> Allah suna nunawa laif. wata rana muna zaune da wani to in naje ni ina kullu ina so in dinga kallon su sai na sa ya sa mana tasha da ya ji kiran sallah ya ga sallan wallahi rinsuwa ya ce in dai labari da aka bashi akan wannan abun ba zai taba yadda ba inda ba ya ji da kunnensa ba ya ga da idanunsa daga cikin kiran sallah ashhadu anna aliya ya eh, hujjatallah ashhadu anna waliya wal a'immatul eh, tahirin menene Allah a cikin kiran sallah duka zaka ji ga wanda je Iran zaka ji yana jin wayannan kiran sallah to za ka gansu to su idan aka binne mutum sai ya dauko wannan kasar ta Husaini ta Karbala kenan da suke yawo da shi za ga in ka ga yan Iran ko aikin hajji za ga suna rike da wasu dardumomi kanana kanana a darduma za ga wani abu da'ira an dunka a cikin darduma ko kaman suma ko kaman dan irin abun kewure-kewuren nan to wannan an je an mamman ne shi a wannan karbala din to shi mai tsarki ne sai a sa darduma a shimfiɗa sai ka daidai inda za a samu shi akan wannan da'iran ne wanda wani tsumma ne wani wani abu ne komai dai za ga wasu kuma suna da shi na ƙasa da aka mulmule a kullu ana ake sujjada wata rana za mu yi tafiya za mu je riyad da wasu ɗalibai to akwai wasu mutane su ma mun tsaya wani masallaci za mu yi sallah to mu da sai wasu mutane yan lebanon ne ina gani su ma za su suna kan tafiya maza da mata to da yara da yawa da suka zo za su yi sallah masallaci da mu yi sallah su tishu ne suka sa a gaba ni kuma da gangan ne na dauka datti ne sai amma ya kawo datti a masallaci suna sallah sai ina zuwa shi yana jefawa a dustbin <laughs> wallahi ya na musu ni kawai ne kaman ban sani ba su ba da ba ya ta kallo na na kai almishi datti dauda a masallaci ban san iska ne da <laughs> kila ya kawo su kuma su sun sa ne su yi sujjada a kai to su duk inda suke in ba wannan kasar ba to kasa ba ta da tsarki ba a sallah a kai to haka in aka binne mutum sai ya ɗauki wannan kasar sai a sa a gabarin sa wai zai samu aminci daga dukkan tsoro daga dukkan azaba da wannan kasar ta Hussein shi ma kamar yadda ya faɗa wannan za'ama a cikin littafin da ake kira miftahul karama wannan mazhabul imamiyya kenan a cikin miftahul karama shi wannan littafin su kenan Allah madaukin sarki ya tsare na'am na'am eh a bayan hannunsu za a ga idan aka je kar in kana kallon karbala din za a ga duk wanda ya je da wani abu ko hula ne ko rawani ne yana jifawa ana ci shafawa ana mika musu ana ci shafa a kasar ana mika musu mai shafawan daban ne shi aikinsa kenan sai ka ga ana ture-ture kowa dai a dan samu a taɓa masa ƙasan karbala wannan ginin na karbala Allah ya tsare a bid'a ta shida farshin ramli ta hatal mayyit li ghairi daruratin akwai masu zuwa su sa yashi a ƙarƙashin kabarin kafin a sa mutumin haka kawai ba tare da lalura ba in akwai lalura misali akwai tabo ko wani abu da ba a so to ana iya sawo yashi din ko duwatsu a dan cimfila tukuna kafin a sashi amma ba lalura haka kawai a ɗebo yashi a saka da wani nufi wannan kansa bidi'a ne ba inda aka samu wannan a cikin magabata na tamanin da bakwai ja'alul wisadati aw nahawiha ta tara asil mayit fil qabri sanya filo ko wani abin da ya kama da filo akan karkashin kan mamacin a gabari wannan na gaya muku wasu mutane da nace suna da wani itikadi ha wanda ya mutu abin da yake so ko taba yake sha ko komai za a binne shi da shi kuma a sa mishi da ashana don kada je ya dinga damun mutane a can <laughs> <laughs> to irin su suke wannan suna yin haka kaga waɗannan ba musulmai bane to amma akwai musulmai masu haka da filo da komai sai ga an sa shi yasa ni ce za ga mutum in ya tsufa bai sa kaya daga shi sai fan a zaune kawai akan kujera yana nan da kaya an dunka sai ran da ya mutu a zaunar da shi a kujera kamar sarki a sa mai kaya a sa rawani to yanzu ne to su suna har da filo da komai kabarin sai ka dauka ɗaki ne in ka je ɗakin za ga kila daga shi sai toka sai turbaya sai ɗan taburma amma a gabari har da filo da menene suna sawa to wasu musulmai suna yin haka su ma to bid'a ne ba a yin haka ba a komi a sa filo ko wani abu daga cikin a gabarin mutum na tamanin da takwas rashu ma'il wardi alal fi masu sa ruwan wato wardi alward kamar turare ne sai a dinga sawa a kabarin kafin a sa mamaci shi ma ba a yi a wani littafi almadkhal ya nuna ba a yin wannan kuma ya kawo masu yi a cikin littafin turabi الحاضرين التراب بظهور الأكف mustarjiina akwai masu sa dasa. daga cikin a cikin kabarin a nan ta bayan hannu wannan ma shi ma mazhaba ne ta shi'a tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hasu min turabi salasa marratin zai ɗebi turbaya a daftafin hannunsa sau uku to su bari su saba sai su yi da bayan hannu suke tura ƙasar su ma mazhaba ne na imamiya shi'a kan gani ko huwa mazhabul imamiyya kama fi miftahi daril karama ay miftahul karama saboda su shi a kullun duk abinda annabi yake yi sai sun saba saboda iyayensu yahudawa ne ba sa son sunna duk wani abu da kan sunna ne to sai ga in ka dubi mazhaban shi a za ga shi suke yi har abada sabanin sunna to abin da aka ce sunna sai ga suna kin wannan shi yasa sallar su so ba sa haka hannu a haka suke suke shi ce wannan sallan sunna ne yan sunni so kuma annabi <laughs> sallallahu alaihi wasallam aka yi sallah duk wani abu za ga sallar su daban ta sunna daban su ko kiblan nan in dai ba tsoro ba da ba sa kallonta don suka ce idan ga kabari na wani babban mutum imami ga kibla ka kalli kabari ya fi maka ganka kalli kibla in za ka yi sallah ina da littafi na musamman da suka rubuta a kan wannan ina da shi kuma su suka bani daga iran aka buga littafin da stamp din ahlul baiti da sauransu to su suka ce ka kalli kabarin ya fi da ka kalli kibla in dai ga kabari na imami to kaga kenan kiblan ba shine manufansu ba kabarin shi ya fi musu to su ne suke wannan sabanin na maimakon asa da tafin hannu ta ciki sai su yi ta baya نسس إن قراءة منها خلقناكم في الهثوة الأولى وفيها نعيدكم في الثانية ومنها نخرجكم تارة أخرى في الثالثة أقوي ما سوانا كراتم idan za a sa mutum in za a kasa shi in za a ɗibo ƙasa na farko ta ce min ha khalaqnakum in za a ɗibi na biyu ta ce wa fiha nu'idukum za a ɗibo ta uku ce wa minha nukhrijukum taratan ukhra suna karanta wannan ayan to shi ma bai tabbata ba Bidi'a ne ba inda ake karanta wani abu a lokacin da ake ɗiban ƙasa a sa don an so an so mutum in ya kai wannan wurin ya ɗebi kasa da hannayensa sau uku ya sa a gabarin ko to uku ɗin nan so akwai masu wannan karatun shi ma mun yi shi a baya a matsala ta ɗari da shida na sisa'in da ɗaya alƙawul fil haswati al'ula bismillah wa fi thaniyati وفي الثالثة القدرة لله وفي الرابعة العزة لله وفي الخامسة العفو والغفران لله وفي السادسة الرحمة لله ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى كل من عليها كل من عليها فان ويقرأ قوله تعالى منها خلقناكم الآية akwai masu karanta waɗannan addu'o'i lokacin da zai sa na biyu ai na farko ya ɗibo ƙasa ya zuba sai dinga bismillah ana biyu na je almulku lillah ana na uku alqudratu lillah a hudu al'izzatu lillah ana biyar al'afu wal ghufranu lillah a shida ar-rahmatu lillah daga nan sai karanta kullu man alaiha fanin har zuwa karshen aya sai kuma ya karanta wannan aya min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai ya dinga sai ya karanta aya lokacin da za a zuba ƙasa ga mamaci duka wannan bai tabbata ba ba inda ya tabbata a cikin addinin musulunci na 92 qira'atu sab'i suwarin الفاتحة والمعوذتين والإخلاص وإذا جاء نصر الله قل يا أيها الكافرون وإنا أنزلناه أنا كرنت وسنا كرنت وإن سروري قدا بكوي كرنت فاتحة كرنت قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل هو الله idza jaa nasrullah qul ya ayyuhal kafiruna da inna anzalnahu lokacin da za a sa mutum a cikin abarinsa daga nan sai ayi wannan addu'a Allahumma inni as'aluka bismika al-azim wa as'aluka bismika alladhi huwa qiyamuddin واسالك واسالك واسالك واسالك باسمك الذي اذا سئلت به اعطيت واذا دعيت به اجبت wa جبرائيل wa واسرافيل wa وازرائيل har zuwa karshe kullu zalika inda dafni almayyit duka ana yi ne a lokacin da ake binne mamaci duk bayan da ya tabbata ana karanta wani abu kaman haka lokacin da za a binne mutum wasu suna yi mu nan ba mu san wannan ba watakila bai zo mana ba tukuna sai na سسئن دا أكو قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت وفاتحة البقرة عند رجليه يقول ما sai su karanta fatiha. ta kansa sa'annan farkon bakara ta kuma kansa ai ta kafafunsa a komo nan a kai a karanta fatiha a dawojin kafa a karanta farkon suratul bakara wannan bai inganta ba bidiyo'i ne da wasu suke aikatawa qira'atul qur'ani inda ihalati turabi alal akwai masu karanta qur'ani a lokacin da ake sa a yi turbaya ga mutum wannan kasar ake mai da ita ana karanta qur'ani daga ina alqur'ani Allahu alamu wasu suna ta karantawa ba faɗi ainihin abin da ake karantawa ba bai tabbata ba na da biyar talqinul mayyiti talqin shine faɗin sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sune talqin ya riga ya mutu kuma me za a yi masa talqini bayan za a sashi a kabari to wasu a lokacin da za a sashi kabarin za a sake ce masa ya faɗi wannan kalmar talqin ya riga ya mutu A wannan ya zo a cikin sunan sun kawo ba a yi bid'a ne kuma akwai mai subulus salaf as-sanani sharhin na bulugul marami shi ma ya kawo wannan bai tabbata ba ana yin wannan nasbu hajarain ala qabril mar'a akwai masu kafa duwatsu guda biyu in kabarin mace ce bayan an binne ta shi ma bai inganta ba bid'a ne arrisa'u aqiba dafnil mayyit inda alqabri akwai masu zuwa suna kididdigewa ko suna fadin abubuwan da mamacin yayi ko kuma nuna damuwa ga wannan mamacin bayan an binne shi ai ta kididdige abubuwan da yake yi ana nuna damuwa duk wannan bai inganta ba bai tabbata ba bidiyoyi ne da addinin musulunci bai son da su ba na 98 naqalul mayyit qabla dafni aw ba'dahu ilal al sharifa akwai masu daukan wanda mun yi su a baya sai je a ɗauki mutumin kafin abin ne a yi ta zagayawa da shi duk wasu wurare masu martaba masu daraja kamar a makka ne a kai shi haram a kai shi wuri kaza da ake itikadi duka wannan bai inganta ba ko akwai shi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ko akwai shi bai maqdis ko wani wuri da ake tunani wannan wuri yana da wata daraja duk wannan bai inganta ba ba ina ana wahal da gawa ana kai shi wasu wurare almashahid sune manya manyan wurare masu daraja duk bai inganta ba shi ma mai littafi anai ce wannan aqida ne na yan shi'a sune in mutu ya mutu a kai shi wuri kaza a kai shi wuri kaza inda suke itikadi wannan wurin yana da karama ina da wata daraja su suke yin wannan na tara a sakanu inda al-mayyit ba'da dafnihi fi baitin fi turbati aw qurbaha wato zama a nan inda mutumin ya mutu a turbaya ko a gida ko a wani wuri a zauna a wani wuri a keɓe a ita zikiri ko a ita damuwa a samu wasu mutane su zamu wani akwai masu kwana a gabari wanda zai zo a nan baya ma so sai a samu arba'in ce za a je a kwanan kabarin wani inda ya mutu a daren da ya mutu kenan daren farko sai a kwana a wannan a wurin inda ya mutu wasu kuma wani wuri suke keɓewa sai su zauna a wannan wurin duka bai inganta ba ba inda hadisi ko addini ya tabbatar da wannan ندري امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر الميت akwai masu cewa ba za su shiga gida ba bayan an dawo daga binnewa sai su wanke duk gabobin jikinsu gaba daya saboda a cire wato gurbin mutuwa a jiki kafin a shiga gida in aka shiga gida a haka to an shiga da sauran mutuwa zai za ta iya ɗaukar wani <laughs> sai a a wace tukuna ya wanke gaba daya ce to alhamdulillah yanzu a shiga gida akwai masu wannan tigadi tigadi kamar mutanen da ba musulmai ba duka wannan ba inda ya inganta sai dai ya inganta in mutum ya wanke gawa ya yi wanka yana da cin mustahabbi da ake so a yi wanka wannan ya inganta amma ji ma ba wai don akwai gurgutuwa ko wani abu ba na'am nazari da daya wata utfa'ami wa sharabi ala alqabar li ya'khudahu an-nas akwai masu bayan sun binne sai zo su aje abinci akan kabari domin mutane su zo su dauka da sunan sadaka amma akan kabarin ake aje shi ba zai je samu <laughs> abinci a kabari ya dauka to akwai masu wannan itikadi su ma da sunan sadaka ne kuma neman kusanta zuwa ga Allah ne duka bai inganta ba bidiyoyi ne ba su tabbata ba na ɗari da biyu a sadakatu inda alƙabar yin sadaka a wurin ƙabari a je bayan an gama binnewa sai a cire kuɗi ana ta sadaka wanda shine muke magana a wanda ake sagayawa da huluna saga mutane da yawa suna da ƙoƙarin ba da kuɗi a wannan lokutan bayan an gama binne mutum kullum muna cewa addini yadda ya tsara idan mutum ya mutu akwai abin da ake kira al almuta'allika al bit-tarika in ka zo ba bangaren gado kafin a fara gado wannan babi ake kawa haƙƙoƙi da suke rataye ga dukiyar mamaci sai ya ɗauko kaman haka na farko sai ce haƙƙi na farko a dukiyar mamaci abin da ya kamata a fitar shine at-tajhiz shirya wannan mamacin tun daga ɗauko shi daga asibiti in ana buƙatan kuɗi to daga wannan haƙƙin kuɗinsa ne haƙƙin kuɗinsa ne a yi masa shi da wannan aiki in fikon za a hayo ɗauko shi daga asibiti in sai an ɗauko bakaran an haya wanda za su ɗora shi in sai an biya duka har a zo da shi gida in masu wanke shi sai an biya duka wannan sai likafani a turare da za a sa masa ɗaukansa daga nan biyan masu ƙabari a su haƙa duka waɗannan haƙƙi ne shine na farko shine malamai suke tsawa a farko haƙƙu tarika na haƙƙin dukiyansa don dukiyansa ne shi yi wahala shi kamata a ɗaure shi ya sa malamai suka ce ko da mace tana gargashin miji in dai tana da dukiya to daga dukiyanta ya kamata sai mata kafaninta ba miji zai biya ba in dai tana da dukiya kaga miji shine komai na mace to amma yanzu tana da nata dukiyar da za a sayan likafani to miji kada shi da kudinsa sa cire daga kudinta mafi abin da malamai suka faɗi kenan saboda ai kudinta ne ita ta wato kudinta ta ya kamata su yi mata wainiya. don nan ne ta samu amfanin kudinta amma mutane sai ga babban mutum mai kudi an je an binne shi bayan binne sai a dawo kuma ana neman ɗari ɗari ishirin ishirin a mutane talakawa bayan ɗimbin kuɗi suna nan suna aje Haka kaman ba a yi masa adalci ba a nuna kaman bai da har abin da za a iya inda za a sa shi gabari bai da abin da za a biya haka ake nunawa alhali akwai to daga kuɗinsa duka duka kuɗin hakawa dun ya yawa ce dubu biyar iya yawa ma ce dubu goma sai ga gari mutum ya biya to abin da ya kamata kenan da kafanin da komi da komi ya kamata a nemi daga kudin sa ai shine haƙƙi na farko to ba da sadaka bai kamata ba Sheikhul Islam a littafin sa gashi na yace ba siratul mustaqim mustaqim mukhalafatu ashabul jahim yayi wannan bayani haramun ne ko ya kawo shi a haramun a wani wuri kace makaruhi ba da sadaka a makabarta da sunan yin sadaka to kaga wannan da ake bada kaman sadaka ne kullum sai muke cewa idan waɗanda suke haƙawa biyan su za a yi da gaske ba wai za su yi ta taɗawu'an don neman lada ba to sai a yi tsada da su tun kafin mun ai mana rasuwa za mu kawo shi a nan nawa kuke haka kabari dubu kaza ne ce to shi kenan gashi da an je an huta a tambayi mutane a kawo kaza a kawo kaza ko na'am eh magabarta eh na haka ake ko ina ba wai tudu wada kawai ba duk ko ina nan Kaduna da yadda na sani duk magabartan da kaje za ka ga ana haka ma'aikatan nan ba ma local government suna eh, biyan su shine ma'aikatan local government ne to kawai aqida me ne dabi'a ne irin tamu ta baran nan dai ko dai in za su yi tsakani da Allah su zama ta dawo ba sa bukatan kuɗi ko kuma in kuɗi to kafin ma aje ko da a ce local government ba sa biyan su ayi tsada da su ko kuma to tunda local government na biyan ku kun yadda da wannan da ake biyan ku za ku yi kai eh, to kada ku nemi komai kuma shikenan mai ko ai tabara kullun kabari sai an yi bara an je an binne mutum kuma an dawo an an kare da bara ai bai kamata ba ba alaikum to sai su fito su yi bayani ce fa aikin nan da muke ba a biyan mu za mu bari shikenan daga nan sai a nemi toto mu daga yau in wani ya mutu zamu biya wanda wanda duk aka masa mutuwa da kuɗin mamacin a biya a masa shikenan ba ya fi ba yanzu mutum sai a kasa samun kuɗin da za a biya makabarta daga gidan wanda aka marisuwa ba za a kasa ba wanda za su haƙa gabarin dama ya fi musu ma za mu fi samu to da yake ba wayo ba babin nan kawai shi na wannan baran nan duka wata rana sai ga dubu ɗaya za a samu wata rana dubu wani in babban mutum su samu kila ya kai dubu goma amma ya ce su sa dubu biyar biyar kowane haka gabari misali bai fi musu samu ba a yi ne wata rana mun je tudu wada wajen karfe goma da wani abu ya nuna mana listin kusan mutum shine na hamsin wanda muka kai to dubu biyar biyar so hamsin da nawa za su tashi eh kana ganin za su samu wannan ayini gaba daya in wannan baran ne to ka gani ko da dubu bibbi suke karba sai ya fi wannan baran da suke yi to rashin tunani mai kyau shi ke kawo haka sai ka ga mutum ya mai da kansa baya bai sani ba eh shi yana ga suna gani wayo ne kuma ko an biya sai sun nema mun taba kaiwa wani kafin mu kai ji an je an biya tun da safe da suka zo kuma sai su aka nema an biya kuɗin haka kabari dubu biyar aka ba su tun kafin su haka nawa za a ba ce dubu biyar aka ba su da aka je kuma sai da aka abin nan aka yi bara to ka gani rashin abin nan ne kana'a da sauran rashin tsari mai kyau in suna da tsari in dai ba a biyan su sai su fito su yi bayani haƙƙin su ne bashi da suke bi a biya su daga nan sai su tsaya duk wanda zai kawo to fa biya za ka yi ko ba haka bane ba laifi bane addini an yadda a yi jinga aiki suke yi a biya su shi yasa ake aka kawo shi a cikin babi farko a bangaren gado shine tajhiz ɗin na mamacin haza tsabarin ɗauko shi da sauransu duka in su wanka ma sun ce ba za su yi wanke ba in ba ɗan uwa za su yi sayan biya a biya su ba laifi ba ne. kuma za su samu ladan aikinsu in suka yi ikhlasi suka yi shi da kyau to mu tunanin mu sai su hake da za su yi don Allah kuma sai a yi tabara wasu da da haka za su fara ta dawo za su yi amma ƙarshen sai zan ba ta dawo ba duk kabarin da gaji in aka hana to kai mai hana hanawa sai sun sa maka ido da sun ganka gobe sai ga sun abin nan <laughs> to Allah ya kiyaye ya kamata mu gyara waɗannan abubuwa da yawa ba kyau a mai da addini kullu ya zama kawai sai yadda kowa yake so ake addini addini yana da nashi tsarin da ya kamata a bi in za a yi addini ba wai ra'ayin mutum ko kuma yadda wani ke so shi za a yi ba na ƙarshe wanda za mu tsaya babin ya ƙare sabbul ma'i alal qabari min qibal rasi mai duru alaihi wa sabbul fadili ala wasadihi akwai masu zuba ruwa ta bangaren kai sannan sai a zagaye da wannan ruwan ƙabarin. ƙarshen wanda ya rike sai a zo a sashi a tsakiya a zuba shi a tsakiyar mamaci bayan an binne shi shi ma baya inganta ba inda ya tabbata shi ma kamar yadda ba littafi ya zo mazhabul imamiyya ne imamiya suke yin wannan kasan kullum haka suke abin su Allah ya tsare na'am